a Sulhu a kotu abu ne wanda kafin yin shari'a ana iya samun hanyar sasantawa tsakanin bangarorin biyu wanda abin rikewa a nan mafita ce akan wata matsala ba tare da an je ga shari'a ba. Wani adadi na rashin jituwa na iya kasancewa ƙarƙashin sulhu tsakanin bangarori daban-daban. A cikin ayyuka da dama idan akwai matsala tsakanin ma'aikaci da mai gidansa doka ta tanadi bin hanyoyin sasanta matsalar ta hanyar inspekta na ma'aikata yana iya sasanta matsalar akwai wata hanyar sulhu shine na shiga tsakani wanda ake warware matsala idan bangarorin biyu sun samu daidaito inda a fuskar ayar doka ta 144 na kundin shari'a ya yi magana sulhu wanda hanya ce ta kashe ja'inja. Aiki alkali kamar yadda doka ta tanada shine yanke hukunci tsakanin bangarori masu matsala da juna. Duk da haka sulhu kuma hanya ce ta warware matsalar ba tare da neman alkali ba. Kullum akwai dama kamar yadda kundin doka ya yi bayani. Ko bayan an kai maganar a gaban kotu bangarorin biyu suna iya yin sulhu su sasanta tsakanin tsakaninsu ko ta hanyar wani da ke da sanayya a fuskar tattalin arziki da zamantakewa ko a hukumance ne da yake iya kashe ja'in jan da ya haɗa bangarorin Ko a cikin al'amuran jama'a ko na zamantakewa wani ɓangare da aka amince da iyawarsa za a iya sanya shi a matsayin mashiga tsakani wajen sulhunta masu jayayya ko da kuma lamarin na cikin hannun mashara'anta. Rodians 11.